kai Allah ya isa wallahi tab kaga mu tuniya uwa mu tuniya kirki ashe macuciya ce ke Kya fito mana na rantse da Allah kotu sai ta higa tsakanina da ke yanzu in je in gama narkar da kadarori na shaguna na duk in sa su a kasuwa in kashe a bikinki ashe yaudara ta ki kai aba mai gida kai ya haƙuri mana na ƙin haƙura din ka san abun ne sai a hankali wallahi kina wata magana zan ƙara kutufarki kai haƙuri so nawa ake samun rana mai gida saboda wannan abun a janye tunda Allah ya kawo min kai mai gida na na ji daɗi ye eh aba mai gida kai haƙuri to ina wai da na ka wannan ce ku eh ita ce dama ban gama biyan kuɗin ta ba billahi lazi kayan nan kaf kayan ɗakin nan ba abin da ya saki fita da shi dan sai na rage asara a ce yanzu duk abubuwan nan da ake ji a gari ana faɗa a shi ni ma zai zo kaina kenan haba min gida ai wancan ƙawatawa murja ita ta bani wannan sirrin ta ce mai gidana zai ji daɗin zama da ni amma ka kawai mai gida ka kore ni yanzu me zan je in faɗa mata eh, idan kofi ne in je robobi in siya ma akwai ƙwarya akwai kofin duk bakin gani na ne amma saboda munafunci kullum abin da gani nake baiwa Allah na Allah yake da halitta Allah yake da baiwa ashe ta munafanci ce billahi lazi da na kai da har farce na haida daga yasin a kofi ne hawa mai gida ka ya haƙuri ka mai da ni dan yanzu na je ma ta rasa mazan aure mai gida wallahi sai na ma faɗa musu ba abin da zaki ɗauka a cikin gunnan wallahi rage asara zan yi dama ga ce abun ya zama miki dobul ga muni ga abin ba wannan ai ba zai yiwu wallahi shi kenan mai gida ba komai tunda dai yanzu maza haka suke mata kun ga mai gida na ya kore ni akan rashin abu kalilan ba za ki je ki ajiye kofin nan ba haka za ki rinka yawo da shi wata kofi kuma mai gida bayan ni din ne ziryar dina ka ce kofi hawa hawa mai gida yanzu saboda Allah kin kyauta abin da kika mun kawai ka kai haƙuri na gaya maka murja ce ta tsora ni murja ita ta ce in yi wannan abun mai gida kuma gashi ka zo ka kore ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma ban ga laifin samarin yanzu sun ce su ma tun da ake musu gwajin jini sai sun je an yi an filanin in ba haka ba abin nan ba zai zo ƙarshe ba billahi lazi kuma wallahi bara ki ji ba zan rinka biyan kuɗin cefane ba ke za ki rinka biya sannan kuma wallahi in na dawo ba gaisuwa ba ba tarba mai kirki wallahi duka zaki ci a rana sannan kuma ki shirin na gama shirin na tsaf yanzu karin karin karuwa ta zan yi amarya da kishiya billahi lazi sai na miki kishiya na uku kuma ina cire kaya ki wanke su wallahi kuma ki abinci ki tsince tsakuwan nan gaba ki daya shine zan kula in ga abin da ya kamata in na rantse da Allah duka ne kadai mai gida wannan sharuɗa akan rasan a wannan abun kawai mai gida ba za ki ba gaskiya sun yi tsauri da yawa sun yi tsauri eh sun yi tsauri to ki ci gaba na rantse da Allah sai in baki dukan biya billahi lazi in ban buge ki ba Allah ya tsina a da me mutum zai ji dama mutum ya kakkahe kuɗi an ba wannan kaga ta tsallaka titi billahi kaga wannan din mayawa shirman banza shirman hofi Allah ya isa wallahi to yanzu a haka aka cuce ni take sa na narkar da jari na munafukar banza munafukar hofi Allah ya wadaranki wallahi na nake uwa in ma kiki wallahi baby ya aka yi baby ban gane ba mun shiga mun tashi lafiya bebi har ina jin daɗin wannan kyauta haifar da ka kamu kuma ka zauna kana ta fushi to kawo buganta a'a na rantse da Allah sai kotu ta ta shiga tsakani na da kotu kuma ba dole ba me ya faru ban kin fi kowa sani ai bibiya <laughs> ababe zaki ci ubanki yanzu bike san kunna ni kike ba me faru yanzu saboda Allah gama narka duki shago biyu na siyar fa nazo duk kika cinye kuɗin shagon nan amma yanzu sai sai ki samu koko koko kuma to ba ciko kika yi ba a ina